hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu daidai da tara ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na ashirin da tara daga cikin jeren jiya karatuttukan littafin fiqh sira wallafar Profesa zaid abdulkarim zaid allah ya saka mishi da alkhairi muna ƙarƙashin darasin da ke bayani dangane da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na kariyar Allah da ya samu tun kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo Allah ya kare shi daga dukkan wata barna don haka annabi bai taɓa yin wani sakarci ko lalata ko wata irin bankarewa da ainihin samari suke yi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama mun karanta gaba ta farko wadda gaban na nuna cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya kasance mutum ne da ke da ɗabi'u irin ainihin na mutane a lokacin nan saurayi ne da ke da ɗabi'u irin na samari yana zama cikin jama'a yana mu'amala da su yana da tunani irin nasu kuma zuciyar shi tana tuna mishi duk irin abin da zukatan samari ke ainihin tunawa don ka gane wannan ita ce kamala ta bashariya idan ya zama ɗan adam yana da wasu ɗabi'u waɗanda sun saɓa na ɗabi'un sa'o'i ko tsara irin nashi to ya samu na ƙasa misali a ce shi yana saurayi tun da ya taso kullum sai a gan shi ya je gindin bishiya ya zauna ya yi shuru to ba daraja ba ce matsala ce amma yana shiga cikin mutane duk ɗabi'u abinda suke ci komai yadda suke sha'awar kaza to amma duk abin da yake mugun abu ne sai Allah ya tsare shi to kaga nan ce cika ta bayyana ko kun fahimta na biyu malam ya bada labarin irin yadda Allah madaukakin sarki ya tsare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga dukkan wata karkata kafin Allah madaukakin sarki ya aiko mishi da wahayi yadda Allah ya kyauta da annabi bai sami irin wannan tsarin ba to da da wahayin ya fara sauka da bai sami daraja da ainihin ya samu ba domin za ka zo ka ji ba daga cikin goron tamishin da za su yi da za su ce duk abin da ka dawo kana cewa ba kyau da ba kai muke yi ba yanzu ne za ka ce ba kyau bayan da ka gama morewa to amma bai taɓa yin wani abu daga cikin waɗannan fitsari da suke yi ba sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan kuma sai ya rayu da wasu ɗabi'u waɗanda nagari ne saɓanin ɗabi'un samari samari galibi suna da ƙarya musamman na jahiliya suna da yaudara makamantan haka sai annabi sallallahu alaihi sallama yana da kyawawan ɗabi'u tun kafin wannan saƙo ya fara zuwa mishi haka sai ya zama ya tashi sallallahu alaihi wa alihi sallama tsarkakakke daga dukkan wata mummunar ɗabi'a sannan har ya shahara da amana da gaskiya duk wannan share fage ne Allah ya mishi na yanzu ya zama wanda zai shiryar da ɗan adam to me wannan darasin ke koya mana dukkanin wani wanda ke fatan nan gaba ya zama da'iya to ya gane cewa wannan da'awa da zai yi a nan gaba tana da alaƙa da yadda samartaka shi take a yanzu a ƙarƙashin wannan idan kana ganin kai yanzu ba malami ba ne don haka abu ne mai sauki. ka yi duk abin da samari suke na shashanci domin kai baka da asun irin na annabi sallallahu alaihi baka da tsaro da mai tsare ka irin wancan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi saboda haka duk ka gama yin waɗannan abubuwa ka dawo daga baya kuma ka kafa gemu ka yanke wandonka ka dawo ka tuba tsakaninka da Allah fa amma su a wurin mutane waɗancan ɗabi'un naka na da za su dawo su tasiri su bayan ka gama yin kaza da kaza din kaza da kaza din kaza da kaza din ko kun fahimta gana saboda haka waɗannan karantarwa ce da duk wani wanda yake cikin harka ta shababiya wato ta samartaka da kuma fatan Allah maɗaukakin sarki nan gaba ya mai da shi cikin manya-manyan malamai kuma <clears throat> barka ji malamai suka ce ba kuskure bai ka yi addu'a kai fatan Allah ne da kai malami za'iya mai shiryar da jama'a nan domin annabi Ibrahim ya roƙi Allah me ya roƙi Allah me ya ce in eh, eh, ina roƙon Allah Allah ya naɗa shi ya zama imama da ja'alna lil muttaqina imama ba nan ba annabi Ibrahim da kanshi annabi ibrahim alaihi salatu wa salam da kanshi da nassin alqur'ani akwai inda ya nemi Allah madaukakin sarki ya jagorantar da shi ya zama jagora ga al'umma kuma Allah madaukakin sarki ya amsa mishi din yana da shi ya zama jagora ga al'umma aya ce Allah ya mantar da ni yanzu yadda abin nan din na wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama kana wa min zurriyati yawa wa min zurriyati Allah ce zan saka ka zama jagoran mutane sai shi annabi Ibrahim ya karɓi wannan mukami ya yi na'am da shi ya ji daɗi ya marhabe shi sai kuma yake ya Allah daga cikin zurriyata ma a sanya wasu su zama jagorori ashe kenan ba aibi bane ko kashe tun da ba aibi bane dan menene kenan za ka ɓata wannan abin da ya kamata kai fatan shi nan gaba daraja ce ko kun fahimta jama'a saboda haka gaskiya saboda Allah yanzu na daga cikin dauri na malaman ahalus sunna shine tarbiyyar matasan da ake fatan nan gaba su zama malamai wannan aiki ne babba tarbiyya a wajen karatu alhamdulillah za mu iya cewa ma kassaru bi qadri ba su taƙaita ba su malaman da gwargwadon ikonsu amma tarbiyyarsu a nan ke matsala take dole ne sai an koma an yi tarbiyyar matasan ahalus sunna a ɗabi'u ɗabi'un su ya zama ɗabi'u ne kyawawa ɗabi'u ne nagari suna da nagari suna da tunani suna da makiya suna da kan gado wanda gaskiya wannan janibin kuma ba a bada muhimmanci a kan shi ba to samar da waɗannan tarbiyyar muhimmanci bai wuce muhimmanci na samar da matasa masu haddar ƙur'ani ba yanzu da ba matasan ahalus sunna nan sun haddace alƙur'ani amma ko sun sallar dubban musulunci ko suna da natsuwa irin natsuwa ta musulunci shi yanzu yana ganin tun da shi mahaddacin alkur'ani ganin yake yi to duk wani malami ma fa mai da'awa bai ma isa ba menene shi da yake da hadda alkur'ani sai da aka sai ka ga kawai shi gaba ɗaya ba shi da ladabi ga kanshi da tsaran shi ga waɗanda ke ƙasa da shi haka ga waɗanda suke sama da shi to wannan rashin tawali din jama'a ba ko komai ne haifar da shi ba sai rashin ladabi ko kun fahimta zama saboda haka gaskiya saboda Allah wajibi ne a bada muhimmancin wannan a bada na tarbiyya to sai mala yake cewa za mu tashi na uku ko abu na uku ne ma za mu tashi a ce mai aliki akan shi yake salisan na uku annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama عاش في شبابه متميزا بالاخلاق الحسنه الفاضله manzon Allah sallallahu alaihi a samartakar shi ya rayu ya sha bamban da kyawawan ɗabi'u ɗabi'u na daraja wa salamatu fitra da kuma kyakkyawan tunani tunanin annabi sallallahu alaihi tun yana saurayi kyakkyawan eh, tunani ne wanda na daga cikin kyawawan tunanin shi alkari halil tunanin nashi yana da kyamar gumaka wa shirkiyat da dukkan dangogin shirka wal da duk abubuwa na bankaura da shirme na jahiliya fa nasha anaqiyan haka sai ya taso tsaftatacce nazihan tsarkakakke nazifan tsaftatacce ma'arufan bisibiki wal amana ya zama har ya shahara an san shi da gaskiya da amana sallallahu alaihi wa sallam wa kulluha duk waɗannan ɗabi'u da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu kanshi a cikinsu da tumashda ko tumashidu risala allati sayahmiluha suna shiryawa wannan ainihin saƙo ne yadda annabi zai zo ya ɗauka shine isharar da nake mana ka shirya ka ga yaya mustaqbalin ka zai kasance a nan a lokacin da muke karatun littafin alha'iyya akwai wata kabiya mai muhimmanci wadda muka tattauna ta da na zo ina tarihin shi malam abubakar ɗan abu dawuda sai na ce daga cikin malamai da suke rubutun tarihin shi wasu suka ce maƙaryaci ne kuma uban shi ne ma ya ce shi makaryaci ne sai wannan kalmar ta zama babbar matsala sai da aka samu manyan malamai irin su al'imamu zahabi suka bibiyi asalin ma'anar magana sai ka gano ga yadda take na farko dai uban shi malami ne na jarhu wa ta'dil <clears throat> shine Abu Dawuda to Abu Dawuda in yi yace wani kazzabun wani makaryaci ne shi kenan hadisin shi ya zama mawdu'i domin shi Abu Dawuda din yana daga cikin malamai na jarhu wa to sai ɗaliban suka ruwaito shi abu dauda ya ce tabbatar ya ji ne ya sai suka ce baban shi ne kuma baban shi malami ne na jarhuwar ta'adil don haka ta tabbata don haka babu wani karatu na shi da ba a karba duk karatun shi aikin banza ne sai imam zahabi ya ce a hakikanin al'amari abin da ya faru shi ne zagi ne ya faru tsakanin irin wanda uba ke waɗa ba zagi ne wanda ba hukunci ne ya faru irin na malamin jarhu wata abin da mai riwaya ba kwatankwacin kalmar da imamu malik ya gaya muhammad bin ishaq muhammad ibn ishaq sahibu sura wal mazazi a madina yake yana yi wa imam malik wasu yan maganganu da su dace ba na cin mutunci imam malik baya kula shi nan nan me ya faru sai shi imamu malik ya ce haza dajjalun dajjalun min ad-dajajila wannan ai babban makaryaci ne cikin manya-manyan makaryata shi kenan sai mutane suka ce shi kenan wala a sake karban hadisi ko riwayar Muhammad ibn Ishaq ba sun ga wani gidan Imam Malik ya zo ya tuba ya ce shi fa abin da ke faruwa tsakanin su da Maliku abubuwa ne na ɗabi'a to Imam Malik kuma ya ɗauki abin abu ne na gaske da gaske ya zo ya ce mishi da nuna da jajila me zai biyo baya za a daina karban hadisin shi imam mai ya fara jama'a yayi jawabi cewa fa wannan kalma ce ya faɗi ta zagi ce ba wai ta hukunci ba ce imam malik ya zo ya bayani akan haka to me ma'anar waccan maganar da na ɗauko ta ita abubakar ibn abi Shi shine yana yaro bai san nan gaba Allah zai mai da shi malami ba kawai da kai da zafin kai yake damun shi don haka har ya fusatar da uban uban ya faɗi wannan kalma ɗalibai kuma suka ɗauka suka isar da ita gaba to dama abin da nake so mu kai gare shi kenan Shin a lokacin da kake ƙuruciya kar ka ɗauka kai yanzu waye kai ba baki kai ba kowa bane waye ma kai don haka bar kai iskancin ka ka saka ta kawala daga baya sai a zo a yi rakodin waɗannan abubuwa zo a kanka ko kun fahimta zama? yanzu wani yaro ne kan shi yake tuzza a garin nan suna ce mishi albani albani albani yana yawo a ɗora shi ne wa'azi a ɗora shi ne wa'azi sai na tafiya wurin yan mata a cikin FCE da daddare sai ana ta magana a'a ta albanin ma gashi kullum ana ganin sai na zuwa wurin yan mata da daddare to menene ya faru wannan sai wata wadda ita ta san albanin na hakika ta ji ana magana a ai kullum albanin yana da yan mata ne yana zuwa wurin sa FCE sai suka tsaya sai ta gan shi a sai fito wannan ba shi ne albanin da wannan ba inda ma'ana shi a lokacin da yake wannan yawo ya je ya tsaya da wannan budurwa ya tsaya da wannan budurwa yana ganin to dama shi ne ne shi ba komai bane ma'ana dama wa'azin da yake ana installing din shi ne na kawai a biya wata bukata da shi Kaddara daga baya in Allah cikin ikon shi ya zartar da da gaske da gaske zai zama malami din waɗannan 'yan matan wancan za ka zama kwamishina wancan za ka zama fanke wancan za ka zama alƙali za ka zama principal ko headmaster daga baya kuma sai dawo innal alhamdulillah da gaji ƙaryar banza ko kuma ɗaliban shi nan kuna gefe ku bai kuna fushi tana zagan muku malami abin da ta faɗan gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya ne ta fi ta gani sai da haka duk lokacin da kake wani shirme bayan tsoron Allah ka yi tunanin me zai zo na a rayuwarka ko kun fahimta jama'a saboda haka ɗan adam ya rinka taka tsantsan don baka san inda rana za ta faɗi ba wannan salon magana ce da haushe yake yi mana baka san abin da nan gaba Allah zai mai da kai ba ko kun gane gana sai da haka sai ka tsaya kai tunani yanzu kai malamin islamiyya ne kai malamin hadda ne to shi ke ɗan matan ka nawa islamiyyar ɗan matan hadda guda nawa kake da shi a cikin ɗalibanka tarihi ne kake shimfiɗa wa kanka nan gaba za ka zo ka na kai ne babban malami ne karantar da alkur'ani a garo a cikin ɗaliban nan naka da ka karantar Allah zai fitar da wasu za su zama manya-manyan malamai mata nan gaba na hadda don ba kun kana karantar da su ne suna waka irin waƙoƙin 'yan mata nan gaba su zubar da su ba kana karantar da su ne wata hanya yadda suna nan gaba za su zama malamai kai kana tafiya ka zama babban malami suna sun zama manyan malamai daidai da mustawarsu sai a lokacin ne sai a zo a biya tabbasar basar na ta turke tsakanin kai da su sai kuma ce a'a sai ai malamin su ya akan suke kin su ya akan suke kaza ashe a lokaci guda kana samartaka da yan mata shida yan mata bakwai jin naka ne a makarantar a daidai lokacin da hankali zai zo musu da ilimi da shari'a a lokacin za su bani a ashe yaudarar su kake a wancan lokacin don ko auren su za ba ka da mata za ka auri bakwai ne lokaci ɗaya ko shida dole sai ya bayyana cewa kai ɗin nan harimul muru'a ne mutuncin banza ne baka da mutuncin sai da haka jama'a ku rinka taka tsantsan duk abin da kake ka ta rinka auna maka da wa kake abota ina da ina kake zuwa ina da ina kake shiga tarihi na biyu yana yana sajjala waɗannan abubuwan ko kun fahimta jama'a ke yasa da aka zo ka ba a taɓa aibanta annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ai dai da kai muke yawon yan mata ba a da ai da da kai muke zuwa shiga sulma ai da duk wani wurin damba da kai muke zuwa sai dai ake ne sha'irin majnunin mawaƙi ne mahaukaci wannan kalmar ba ta zo ba sai da ya fara karatun karatun ne waƙa ma'anar da karatu yake ɗauke da ita ita ce haukan ma'ana amma ba wata ɗabi'a ce ta bayyana gare shi ba ta haukan dan bai daki kowa ba bai zagi kowa ba bai to duk ce kowa ya natsu ka san menene zai kai menene zai dawo ko kun fahimta jama'a wata hadisa ta faru yadda wallahi al'azim hakika a kaina abin ya faru kuma in ba don wannan larurar ta kan gaya muku ba wallahi da ba zan faɗi ba don abin ya bani sha'awa ne ni da kaina amma ba wai ina cewa ina a ijabi da kaina ba an samu wani lokaci da wata yarinya ta fi kowa tsara a muciya akwai cikin yayyanta ɗaya abokina ne yar musulma ce yar muciya amma tana sa mini step mini jeans kowa ana kallon ta kawai masu neman ta su neme ta masu mata dariya da gulma kuma shi mata da rana kawai sai na je gida dama wanda aboki na ne da na je fito sai nake a ba wurin ka na zo ba wurin wanke na zai kira min ita shi da kanka sai shiru sai shi ya kira ta ta fito da mini step din ta nake ta dauko ta barna ta dauko ta barna na zauna ta ce ta ɗauko ita ma ta zauna ta ce a ita ya ishe ta ta na mun ce a ta zauna nake na zo ne in karanta mata yadda rayuwa za ta kasance nan gaba nake kin ga yanzu akwai wasu kamerori suna nan suna ɗaukar hoton su amma ba sa ganin su kamerorin guda biyu ne akwai na Allah akwai na mutane na Allah suna nan to na mutane na yau in tsoratar da ke tukuna kafin na Allah yanzu duk ki gama wannan abin saboda ne saboda ke a secondary ke yanzu shekara ki goma sha bakwai kina da ɗanyen jiki kina da kyau kina karewa kina kaza kina birgewa nan gaba Allah ya ɗaukaka darajar ki ki zama wata abu ki dawo mutumin ki zo ki ce baki abu ba kya tunanin waɗannan kamarorin za su zo su printin hotunan da suka ɗauka a ga ana cewa ke ka za su ba kya tunanin ka ba ba kya tunanin ka ba shi kenan dole sai sabon shi nan sai ka bari ta je muka saka ta islamiyya ta ci gaba Allah ya ce taimake ka kaza kaza wanne nabi wanne nabi sai ga ta da wani babban mutum ya aure ta shi nan kuma na je na tara mata a Abuja za su je aikin hajji ina yi musu lacca a wata makaranta a Banso ashe tana cikin su sai tana alfaharin cewa ni wanta ne to me ya faru ashe ta aure irin gida ne na kishiyoyin zai jahiliya an je an yi mata a cikin wannan sai ta haukace sai ta tana faɗi da bakinta tana cikin haukan tana ihu ku kirawa ne mini addu'a dama ina iskanci shi ya wa'azi na shiri to abin da ya sa na ɗauko muku wannan labarin akwai abubuwa da dama sun faru Allah ya warkar da ita daga baya kaza kaza amma abin da nake cewa shi ne abin da na baya mata akwai wasu kamarori suna nan suna kallanta to bayan da ta haukan nan ta warke cikin ikon Allah shi ne sai ta zo tana ɗauko min wancan labarin ta ce tana haukan nan tana jin irin abin da ake faɗa mata ta ce kuma tana haukan nan wani lokacin hankalinta na dawowa tana tuno wannan maganar ana cewa ba na iskancin da wanka ce ba dole ta hauka ce wata ran ba dole ka kaza Ka kaga waɗannan kamerorin ne lenses ɗinsu da abubuwan da suka ɗauka shine ake printing ana gaya mata to kaddara wata ran ɗan ce zai zama wani abu a anguwa akwai waɗanda sun ɗauki hotuna da ita na iskanci har yanzu akwai waɗanda suke da hotunanta to haka za ka yi tunani fa a lokacin da kake fce ko polytechnic ko university duk wata kyakkyawar budurwa ka ta tayo shiga ka ba ta sha'awa ka rungume ta ka ɗauki hoto sai daga baya kuma kai ne ustazi kai ne shugaban ƙungiya a garin kai ne malikin malamai kai ne kaza kai ne kaza suka ce ƙaryar banza suka ce barin ɗauko muku hoton shi ku gani tun gani nan sami da shi ce ita ta yarda naka mutuncin ya tafi a lokacin dan tana son dai naka ya bayyana cewa kai na banzar gari ne yana son duk ku karanta waɗannan abubuwan a cikin rayuwar ku na kowa ya koma ya nazari ka je ka ga a yanzu shekara ka ashirin ashirin da biyar ashirin da bakwai wata ɓarna ce kake wa kanka ka san damejin ta zai bayyana maka nan gaba ko ya bayyana a wurin 'ya'yanka. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to wannan kenan sai malam yake cewa rabi'an na hudu wujudu hadhihi sifati fi rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam samuwar waɗannan siffofi na tsafta da kariya ga manzon Allah ko to waɗannan sun faru ne da inayatin ilahiyya kula ce ta Allah kai Allah ne ya nufi ya tsare shi domin a lokacin babu qur'anin qur'anin bai sauka ba a garin babu wani annabi wanda shi ne ya shiryar da shi a wannan wata kula ce ta Allah ya bashi وارتباطها ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم تدلنا على أهمية هذه الأخلاق للداعية sannan alaƙanta waɗannan ɗabi'un kuma da aiko shi ko kun fahimta me alakanta shi shine za a koma a dubi me irin waɗannan ɗabi'un shine yana cewa Allah ce kaza kaza to wannan yana nuna mana muhimmancin waɗannan ɗabi'u dawa da mai da'awa muhimmancin mai da'awa ya zama yana da kyawawan ɗabi'u tun yana ƙarami walidhalika fastiqamatu da'iya malam yake don haka tsayuwar mai da'awa akan ɗabi'u na gari wa hirsuhu ala Sidiq da kuma kwaɗayin shi zuwa ga tsayawa ga gaskiya wal akhlaqul fadila da kuma kyawawan ɗabi'u muhimmanu jiddan suna da muhimmanci kwarai da gaske fi isba'in nasi lahu da sauraron da mutane nasi su yi shi kyawawan ɗabi'un ka tun kana saurayi suna da ta'asiri wajen in ka girma kana wa'azi a saurare ka don haka fala yajidul haqibi mai hassada ba zai sadu kafar suka ba walan naqibi haka wanda zai zama shi yana bin kafarka ne kawai yana neman ya ci gyaran ka kun san da ka fara wa'azi shi wani ba ne abin da kake faɗi ɗin ba ne a'a kawai shi zai fara jin haushin ka ne don haka abin da yake so kawai ka yi tuntuɓan da zai maka naƙari to sai zama duk wani mahasabi da wani mai son cin gyara ba zai iya samun nazan ba zai iya samun masoka ba ya zama zubi hidda ya wadda zai soki mai da'awa da ita bi shay'in sabiqin fi hayatihi da wani abu wanda ya gabata a rayuwar shi ko kun fahimta jama'a amma a ce duk wani yawon silma duk wata break dance duk wani kaza da kai aka yi akwai matsala jama'a akwai matsala Allah ya kiyaye khamisan na biyar kana min al-wasiri an yuna bar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama wa qad nuzi'at minhu mahabbata ma yuhibbuhu shabab min ar-raghabati fil lahwi abu ne mai sauki a wurin Allah a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a halin an cire mishi dukkan wani abu na zolewa da samari suke sha'awa Allah zai iya haka ko bai iya ba mai sauƙi ne a haifin zan Allah baya sha'awar duk wani abu da samari suke yi ya tahawun fitta'arri ko da kuma ainihin wato sassauci game da bayyana tsiraici duk sai a cire mishi waɗannan abubuwan wa yansha'u ba'idan an zalika ya tashi yayi nisa da duk waɗannan munanan ɗabi'u ولكن قد يفهم هذا على يفهم هذا على انه انطواء to kuma sai a fahimci in haka ba ta faru to da sai a fahimci wannan wata naɗewa ce da komawa gefe guda wan izalin anil mujtama da kuma kaucewa da janye jiki daga inda aka haife ka abin da wannan magana take nufi jama'a a ce tun da ka tashi kana yaro duk abin da yara suke sha'awa gaba ɗaya sai a gaba ka sha'awar komai ba ka sha'awar komai kuma kai kai ka tattari gefe guda ka koma ba a jin maganar ka ba wani wanda zai ainihi iya tuna ya ganka a wata munasaba ta matasa ko kun fahimta me za a fahimta daga nan ya fahimci wannan dama can ɗan ba ruwan to me zai biyo baya sai ce wa markabu naqsin fi shakhsi sannan kuma wannan to na ƙasa ce yadda ta hau ɗan adam idan haka ta faru misali a haifi yaro jama'a yana tasowa a ɗabi'un yara ya ga yana sha'awar ya sami keke wanda zai rinka hawa yana wasa da shi ko idan ya ƙara gaba da ga yana son ya sa sabon kaya yana son ya gayi yana son ya yi kaza yana son ya yi kaza in ya taso za ga da farko an yi mishi maganar budurwa sai ka ga baya so yana ma jin kunya amma da ya fara kaiwa shekara sha shida sha bakwai sha takwas sha'awa yake a ce yana da budurwa so yake ya burge ta so yake ya kaza to duk waɗannan abubuwan sai a ce ya tashi gaba ɗaya duk abin da ke ba matasa sha'awa shi baya sha'awa shi ya yake to yanzu wannan me za a ce sauke yana da taɓiya a je a duba yin likitoci ne ya faru ta ma abin shi duk abin da matasa ke yana yi amma kuma daga ciki mugun abu ne baya yi to wannan ya zama ya zama daraja ko kun gane sai ce lakin an tudar hadhihi al-muyul fihi sai dai samuwar waɗannan ɗabi'u a zan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sha'awar duk abin da matasa ke sha'awa summa yu'samu an su'i amma sai a tsare shi daga dogon abu wa yuhala bainahu wa bainal khata sannan a sha ta tsakanin shi da wani kuskure fa huna yatabayyanu tamayuz to a nan bambancin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama zai bayyana da sauran waɗannan matasa lalatattu wal kamalul khas sannan cikakkiyar kammala ta musamman za ta tabbata bihi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yara za su tafi wasa zai tafi za a yi tsalle wuri kaza zai yi duk wani abu zai yi amma duk mugun abu fa sai da ya kauce mishi akwai ban sha'awa ko babu akwai amma da mugun abin da abin sha'awar da komai baya so jama'a ma baya shiga cikin su kullum sai sami gindin wata bishiya sai ganin shi ko gindin wani dutse ko kuma wani lungu sai a je a same shi kadai domin ya fara wa'azi ya zai tafi bayan mu zai taho amma komai na ɗabi'un matasa yana yi amma baya mugun abu daga ciki wannan daraja ce da koyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam sadisan أنكر العلماء الرواية التي تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشهد من مع المشركين مشاهدهم malamai sun yi musu riwayar da take nuni a kan cewa wai annabi ya kasance na zuwa wuraren ibadar mushirikai tare da mushirikan. malamai suka ce wannan karya ce ya bayyana adama subuti shay'in min ha suka ce ba wata riwaya ko ɗaya da ta tabbata akan haka wa ma to tare da hakan kuma bayan a ilmance sun tabbatar abin bai tabbata da ko istajalla alqadi iyad rahmatullahi ta'ala alqadi iyal sai ya hujja Allah madaukakin sarki ya ji kanshi bi dalilin aqali da wani dalili na hankali ala adami musharakati rasul sallallahu alaihi wa sallam qaumuhu ta manzon Allah tun da yake bai taɓa tarayya da mutanen shi ba qabla al-bi'sa kafin a aiko shi a matsayin manzo fi jahiliyyatihim a cikin jahiliyarsu alqadi iyal yace a hankalce mu mun gano haka faqala bari ku yadda ya fitar da maganar yace inna quraishan qad ramat nabiyyana sal alaihi salamu bi kulli maftaratu quraishawa sun jeci annabin mu da duk wata kalma da suka jefe shi da ita ta kazafi komai sun faɗa sun ce kazzabun sun ce sha'irun, sun ce majnunun matarabbasu bihi raibal manun duk wata kalma ta ƙayya da muni sun jefe shi da ita wa ayyara kuffaru al'umam ko an biya a hadi kulli an amkanahu wa ikhtalaqathu sannan kafirai na dukkan al'umma sun aibanta annabawan kowace al'umma da duk iya abin da za su iya aibantawa da duk abin da su iya ƙirƙirowa na ƙarya ba abin da suka rage duk abin da za su iya tuna sai sun faɗa mimma nasallahu alaihi aw naqalathu ilayna ruwatu wa lam najid fi shay'in min dhalika ta'yiran li wahidin minhum bi rafdihi alihatahum wa taqri'ahu bi dhannihi bi tarki ma kana qad jama'ahum alaihi yace amma duk da kire-kiren ƙaryar da suka yi wa annabawa ba mu samu wata da irin Allah ya ba mu labarin duk abubuwan duk ka karanta suratul hud ka karanta suratu yunusa ka karanta suratu annu waɗannan ire-iren surorin suna ɗauke da tarihin manya-manyan annabawa da duk abin da aka faɗa wa annabawa ka karanta wannan jin za ka ji irin abubuwan da aka ƙirƙira aka gaya wa annabi da irin yadda Allah ya wanke shi ma'ana ƙur'ani ya ba labarin duk abin da suka faɗi masu riwaya sun ɗauko mana labaran duk abubuwan da aka faɗi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa kuma duk abin da waɗannan mushrikai suke aibanta annabawan da su ba a taɓa jin sun aibanta annabawan da cewa to bautar jinkin da kuke suka ai kuma dai kun yi ta ba shi ne abin da alƙadi ya ke cewa a hankalce tunda an ce maƙaryaci mahaukaci mawaƙi ko yadda shi ake don ya kawo mana rikici duk abin da za a faɗi an faɗi waɗannan kalmomin dukkan su ƙarya ne cewa maƙaryaci kazzabun ashir masharranci eh, eh, sha'irun majnun mawaƙi mahaukaci duk waɗannan kalmomi ba ƙwaya ɗaya ta gaskiya eh to da a ce an samu wani annabi ya taɓa bautar gunki ya bari da cikin kalmomin sai mu ji an ce oho kai na kayi ko kun fahimta wanda kaga in yayin suka zo suka faɗa kaga gaskiya ne ko to mutanen da suka faɗi ƙarya a matsayin gori in suna da gaskiya ba za su faɗa ba to ma menene na kai su da rayin tukuna saboda ba su da abu ɗaya na gaskiya da za su yarba wani annabi to alƙadi ya ce yake a hankalta tun da dai har suka ƙirƙiri ƙarya suka faɗa a annabawan nan ba mu taɓa jin sun su wani annabi da cewa ai bautar gunkin shi ma yayi ba Ziyar ita ma dai sha daga baya shi ma dai ya nemi matan daga baya shi ma dai ya ci ribar ba a taɓa jin sun aibanta annabawan nan da irin waɗannan abubuwa ba sai yake cewa walau kana haza ba waɗannan irin munanan ɗabi'u sun taɓa faruwa daga annabawan nan lakanu bi zalika na ba da wannan za su fara gaggawa jifa annabawa ko kun fahimta wa yatlunahu fi ma'budihi muhtajjina da sai su ta karanta irin waɗannan annabawan cewa to abin bautan naka wa eh? bi talawwunihi ko fi ma'budihi haka ne eh muhtajjina sannan kuma da sai su ainihin wato kafa mishi hujja da sai su kasance masu kafa mishi hujja a kasantuwar cewa shi ma ai ya taɓa launantuwa da wannan irin ibadar ku dubi lokacin da aka zo aka fara wa'azin izala waɗannan manyan manyan alaman galibi da suka fara ra'ayin izala dukkan su tubabbin sufaye ne dukkan su sun yi yanzu da zuwa datti da na kaduna eh wannan shi da ali sakkwato ku ji kasar din nan da na sa muku wannan da muka sa ne wanda malam hudu ke kaje kankaɗe da rairaya ku dubi abin da ya faɗa suka yi sun yi zinace zinace da matan mutane sun anshi kuɗi sun yi ƙarya. ya ce kai akwai lokacin da kai laha ya zo aka samu kuɗi aka samu kuɗi shi ya zo a makare yana zuwa an gama tashi taro sai ya ce a dawo akwai sauran wata karama ya ce nan da nan ya ƙirƙiro wata ƙarya sai kuɗi ya ce shine shi ma ya tara nashi ya gaba suka zo suna wa'azi ne ya faru ya ga a kuna dai kun da ku ke yi ko kun fahimta a nan ne za ka je cewa da su malam na haɗeja kai dan maciya ka san malam na hadeja baban su sani tijab baban su salisu oscar shi ne malam na hadeja malam ibrahim muqaddami lokacin malam ibrahim muqaddami jama'a ni gidan mu katanga ɗaya tsakanin tsakaninsa da inda shi kuma yake muna yara kwando kwando yake shiga cikin kasuwar sabon gari saboda shi muqaddami ne na ɗariƙa za ka ga almajirai da kwando ka na guda goma zuwa ashirin a bayan shi suna bin layi guda duk inda aka je ga muridan shi nan kowa ya zuba dan kefa ne nama ko kayan miya ya siya na shehi ne kullum fa zai zo tsaya barin faka da tarbi ya dan yi sallama ya kaɗan haka irin ta malamai haka ka ansa <laughs> ka san dan dabara ne a dan yi haka dai kada abin nan shi kenan kai kuma kai ma ka dan ansa haka dai silent silent haka sai ka miƙo sai a wuce sai ka ga an tara waɗannan kwanduna shi kenan sai biyo ta nan cikin kula kwata zai biyo ta muciya a zo a zauna sai zauna a tsakar gida a ta raba makwabta a ta abin nan ran nan yi ya a wa'azin malam bakar gini wannan abu da ake ba kyau ya tashi ya ɗibi yan littattafan shi don shi da ma duk da ana wannan tarkatarkan malami ne yana karantar da karatun gauri ya ɗibi littattafan shi ya tafi wurin malam bakar gini sai sami wasu sakata sun riga shi da irin abin da ya zo da shi to na tsantsan dattijo da ma sai ya natsu ya koma gefe gida da ya gama ji duk matsalar da ta zo da shi ita ta kawo su kuma malam bakar gumi ya ansa suka tashi suka tafi shi ma zai jiya ta sashi malam laubakar gumi ya fahimci ba tafiyar su da ba sai ce kai sai ce a ai duk abin da ya kawo ni shi ya kawo su yace a a faɗi naka ne kaga alƙali ke faɗi naka ne eh, faɗi naka ya faɗi nashi aka ɗan ƙara mishi bayani sai malam ce to kai tunda muridi ne ma'ana imanin wasu gaba ɗaya a hannunka yake to ka je gidan rediyo ka yi bayani shi ne zai gidan rediyon najeriya na lokacin nan ya zo ya ce ni ibrahim na haɗe da muƙaddamin ɗariƙar tijjaniya da ke mukiya na gane wannan abu da muke ba daidai ba ne wallahi na tuna muƙaddas suke ce da shi saboda ba su iya larabci ba mukaddas ba mukaddas ba muƙaddas ka ce kai ka ji mutanen nan har muƙaddas sun cinye muƙaddas Allah ya ci duk sai suka janye mishi jama'a Allah ya sai suka janye mishi haka yanzu zauna jama'a ya haƙura da duk matsalar da ya shiga to yanzu kamar a wannan lokacin abin da suke cewa aikin bazza duk waɗannan malaman naku da suke ce muku kazan da muke ba kyau duk su ma sun yi ko kun fahimta ne mahallin shahi duk suna sun yi na'am amma sun ba to amma ba wannan fito da dan gidi akwai wanda yake shirka ba kai ma dai kayi ko eh to tunda kayi kenan to kaga annabawa saboda Allah ya tsare su sai bai bai sun taɓa ɓata ba balle daga baya in sun tuba wani jahili ko mushriki ya fahimci ohade oh, kai ma kayi Allah bai bar sun yi haka ba wa alaikum salam wa ai marjuwan din raja'i din salahiyar shi sai gani nagarta annabi salihu sai gani da sai gani mutumin kirki sai ake sa ran wannan yaron mun da za shi na naɗa shi bautar jini to da ya fara wa'azi sai suka ce kad kunta fi na marjuwan qabla hada kafin ka fara wannan irin wa'azin naka kai muke sa rai ka zama shugaba ma'ana ba suna ishara ne ga yana cikinsu ba ishara suke game da nagartashi ta sa ana ganin yana da qualities da siffofi na ya zama shugaba to kuma a can hana an na abu da ji ma ya abu da aba'una kana hana mu abin da ubanninmu suke yi me yasa ba ce kana hana mu abubuwan da kai ma ka yi ashe bai yi ba sai suka ce abin da ubanninmu da haka babu wani annabi da ya taɓa yin shirka ko wasu abubuwan su na jahiliya Allah ya tsare annabawan shi to shi ne nake idan mun kasance masu kwaikwayon annabawa da Allah yake cewa ula'ikan lazina hadalla fa bihi ba ku muqtadi ku yi koyi da shiriyar su to shi ke nan, tun kana matashi kai kuma sai kai kokarin tsare kanka da tsarewar ubangiji Don kai na ka a samu magoranta irin wannan to me zaka ce game da waɗannan malamai irin su takriyar dinin hilali da manya-manyan malaman nan namu na Najeriya waɗanda sun yi ɗariƙa sun yi abubuwan nan wannan yanayi ne ya haifar da halin da suka samu kansu kuma tun da su ba annabawa ba ne ba lallai Allah ya tsare su irin yadda ya tsare annabawan shi ba domin shi wannan gori na cewa ai kai ma kayi ba hujja ba ne don haka ko da wani malami da ya yi shirka ya dawo ya bari ya zo yana cewa a bar shirkan nan rayar abin da za su yi mishi gori akan abin da ya bari ne ba abu ne wanda yake yi a yanzu ba a ƙarƙashin wannan me nake cewa to sai wannan ya zama izina kai gare ka tunda an samu waɗannan mujahidai mujaddidai sun zo sun bayyana ɓarnar kai baka tashi a cikinta ba to yanzu kai kuma akwai abubuwa na zamani su ne shaye-shaye zinace-zinace wuraren rashin mutunci to sai kauce waɗannan abubuwan a ƙarƙashin wannan dama na kan wa musamman waɗanda na san masu mutunci ne ko matasa ne ko na suna cikin harkar da'awa ko gari ka za ka kama hotel da ka zauna sai ka dubi wanne ne yake da iffa akwai hotel ɗin da yake yana da ɗan kamun kai yana da ɗan natsuwa ba kowane baranka da hotel ba to amma akwai kuma inda yake ko ina za ka ga yayi raining out of control to nan babu babu ba ka yadda ka iya amma ma'ana yanzu ka tafi Abuja yanzu a Abuja akwai hotels da daga sani an san waɗannan hotels ne na yan iska akwai kuma waɗanda suke masu mutunci to sai ka je sai ka zauna a irin wannan wurin domin ne domin wani bi jarrabin ganin ka irin wannan da ake lalata kafin ya fara tunanin larura wurin zama ko wurin kwana ta kama ka ya fara tunanin ka je shan giya ne ko neman mata haka ne ko ba haka ba to kafin minti kaza ya aika da text zuwa layuka yana celebration ya ganka aure wuri kaza domin ina son ku gani da annabawa da masu da'awa kamar sun fi satar da jama'a ne jama'a na ganin waɗannan sun je sun tsogale mu faɗa don haka muna neman dalilin ramawa ne batun aka ce malami ya yi wani mugun abu sai ga kamar daɗi ake ji yauwa mu ma mun rama yanzu mun samu abin da mu ma za mu rama ai da ma ya gallabe mu ya ce mun ba to shi ma yanzu mun samu akan shi madadin a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una faduwar malami faduwar al'umma ce ya za a yi wannan abin ma kar ma ya bayyana a sai a ƙara fito da abin to sai ka fahimci wannan ne mutum nawa ne zai yi abin faɗe ba za a faɗa ba kai in kai abin da yake na kuskuren ne lokacin naka kai ya zama babbar magana yadda ta fi kowace gaskiya ko kun fahimta zama to kenan karka taimaki makiyanka a kanka Allah ya mana taimako wa alaikum salam wa rahmatullah <coughs> na'am mu yanzu da aka aka dawo in mu ne shi ne tuban za a ci gaba da yi tun da na tuban kyakkyawa shi ne abin da ake nema mutum ya tuba ya kyautata tuban shi shi kenan ƙwarai da gaske eh, kun gane abin da yake nufi ko ma'ana su yanzu waɗannan samari ake magana kar su tsunduma tun su tuni sun tsunduma ɗin amma sun fita ya da an taɓa ce min haddu ba ya yi ya yi duba ya yi bokanci ya yi tudu kai إلا ce Allah bai kiyaye ai kun ga kamar bayanin da na jiya ne a wurin magana karatun bukari na sallar roƙoriya ruwa dukkanin mun tashi a cikin irin wannan empire ne a cikin irin wannan daula wallahi na gaya muku roƙoriya za a tafi irin na da ba sallah ake tafiya ba na suka titi ake aika fitowa da hantsi kawai ba za su sa kayan mata ma za su sa kayan mu wani wanda ake cewa ne ne wane ne haka yana nan yanzu da tijan shi ne shugaban tafiya ya sa kayan mata ne a jikin shi fa sai ga wandon shi ya bullo sai durkusa yana naɗa wandon haka yana cewa ka san Allah nan in ta bai ga an yi da gaske ba. wallahi ruwan ba zai sauka ba haka ya tsuguna daidai inda saikin masallacin nan yake yanzu na izala shine daidai saikin kofar gidan hawan malakwai kenan lokacin Allah nan in fa bai ga wato in fa ba fito na fito ya gani da ba wato in ya ga da sauran wando to har yanzu muna nan a maza don mai kalle mu mata da gaske san to wai don da abin da ake cewa in in aka saba wa Allah to sai sauri ya saukar da ruwa don a mu saba mishi ka duba akasi sai a tafi ana ɗan sarkin ruwa halilu mai wandon ruwa halilu mai rigar ruwa halilu ka ba ruwa mu sha mu yi alwala ka ji karyar banza kuma to waɗannan abubuwan a haka aka tashi a ƙasar nan kamar yadda na ce wallahi Allah ne ya ji tausayin mu kawai ya turo mana mutane irin su Malam Abubakar Gumi kuma ni ina ganin allahu alam al'amarin mummunan yan najeriya ya so ya yi kama da larabawa larabawa suna da rikatul kal suna da laushin zuciya suna da son gaskiya da haka sai Allah ya ji tausayin ya turo musu annabi sallallahu alaihi wasallam laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi mu ma nan in kuka duba muna da rikatul qalb a kasan nan shi yasa aisha nan suka yi wasa da hankali shehu ya zai ce shi jikan annabi ne sai a ta kuka to ka ce kai jikan annabi ne shi ke ne ta kuka kuma sai a ta tara mishi kuɗi a je a wanke hoto ɗaya sai fita a shafi biyu a hoto ɗaya ne sai fita ya rabu biyu sai ana yawo ana sai da hoto ana cewa kun ga har rabuwa biyu yake yi a lokacin babu wannan technology na kwamfuta a jos ake zuwa a yi wannan a jos ne wurin da turawa suke kai ya waye sai a je a ɗauki hoton shi guda ɗaya sai a printing ɗaya ne sai ya zama times two a cikin takarda sai a ce kun ga shehi saboda karama har rabuwa biyu yake a hutu sai ta zuba kuɗi ta ga wannan rikkar to sai Allah ya ji tausayin waɗannan mutanen to in gaskiya ta zo kuma shikenan don haka da ta zo sai ta ga ana ta karɓe duk wata ƙasar afirka ɗin sunna ta zo sai an yi yaƙi sai an yi bala'i sai an yi ba ta kashi fiye da yadda aka yi ana amma ka duba cikin shekara talatin ya zama ahalin sunna suke da kalma a najeriya ba ku san haka ba sai ka binciki yadda da'awa take yanzu ahalin sunna ne ke da kalma duk magana da ta tashi yanzu malaman ahalin sunna ake buga a da za su ci wannan da kaji da matsala aljanu ta faru zuwa ba malamin ahalin sunna aka buga a gombe me yasa ba a buga wace da wace an san suna aljanu ne suke bauta ba za a ji bayanin gaskiya a wurin sa to kai eh, saboda haka ahalin sunna su suke da kalma أما شكرا من شكرا ثلاثمية أربعين شكرا الله جارى الأمر وفق في جبانا تو gyara da Allah ya kawo mana shi ne nake cewa to ya za a yi ya ɗore to yadda za a yi ya ɗore shi ne su matasa su matsi yanzu su suna da kyakkyawan tarihi idan malaman su sun taɓa yin wannan ƙazantar suka da suka tuba to su matasan za su yayi gari ba su taɓa yi ba to su kuma in suka sake ƙazantu irin na daidai da zamanin su suka ɓata su to su kuma sun ɓata da'awar sunna kenan a ƙasar ko kun fahimta jama'a ka duba a lokacin malam zakar bin ba malamin da ake shuka kamar shi amma duk matsalar da ta taso kuma shi ake dawowa gare shi kuma ya ku ce mutumin da ke shan zagi irin wannan ya kamata a fi shi fiye da kowa amma duk matsala ta faru gwamnati ta ce me za a ce game da shi samani idris ne ta yana wa'azi me yake yana wa'azi ne fa game da sunna kuma mala ya dakar mata irin wannan wa'azin yace akai ta kwashirin nashi akai shi wurin gawan akai shi wurin kaza akai shi wurin kaza sai kuma haka zama tambayar mala ya dakar gumi wannan yaron abin da yake faɗi gaskiya ne ha <laughs> ma'ana shi ma ana tuhumar shi ne akan wannan kullum ana hayaniya jaridar anana jaridar gaskiya ta fi kwazo kullum ana publishing ayyar jini ya ce kaza ayyar kaza an yi rikici da shi an yi kaza an ce a zauna an ce a tashi kuma yau sai ga wani ya zo na faɗin irin nashi cewa ya kaga kuma yana tambayar shi wannan yana yana da gaskiya abin da yake faɗin daidai ne ashe kaga duk yadda kake gani suna karo da kai sun san ƙarya suke na gaya muku aikin hajji muka tashi tafiya ashe wani shehi a garin nan na ɗariƙa tun a kam sai cewa jama'a shi bara ne wuce musu to kun san ta duk haramiya da muke da wani dama dai muna yin ra'ayoyin mu ne na siyasa kawai amma mun san shi yake faɗan gaskiya haka ba fatawar wanda ba mu ba har mu mu dawo su abin da albani ya ce ya ba wa muridan shi da ta zo ta rikice bara ko ba shi ya nutse na wannan magana ni da na san shi wani shehun ɗarika yace ai tun account na faɗa wa jama'ata na ce to duk abin da ya kama naka ba mu ya ce to yanzu kuna da an yi magana ya buɗe ya kawo na annabi to ni na annabi ba mu amma in an da gida kuma shi ke na a ci gaba da hayaniya saboda haka shi yasa kai kar ka ɗauki zafi irin yadda su suka ɗauka su kansu maƙaryata ne akan abin da suke sun san haka suke yi to don haka kai kuma fasda da tu umar wa a'rid anil jahili sai ka kau da kai kar ka biyo wa wautar kar ka karantar da addini Allah na kun sarki ke taimake yanzu duk hayaniyar nan da kanawa suke kun san cewa yanzu statistics ya nuna kashi 60 bisa ɗari na samarin kan duk suna kan sunna kashi arba'in ɗin su ne wasu sun suna mandiri wasu na shi'a wasu na iskanci da sauran lalaci amma kashi sittin bisa ɗari yanzu sunna suke yi to duk ina wannan hayaniyar da suke su cika gari guda a sa katafila a sa titoci duk hayaniya ce jama'a sun san ƙarya suke yi sun san inda gaskiyar take wallahi ran nan wata ce take gaya min take wallahi tallahi yanzu malaman mu ne ke zuwa suke a ba su kasusuwan mu na malam da aka fi zo su sai su zauna su saurara sai kuma su fito su yi naɗi. so abin da nake so ku gane wannan ya faru ne sakamakon wato ikhlasi na du'at cikin. sai Allah madaukakin sarki sai saka kwarginin da'awar a zuciyar kowa kana zaginta amma ka san gaskiya ce shikenan mai Allah yake dama fa innahum la yukazzibunaka walakin na ko bi ayati llahi yajhabun ayoyin Allah suke jayya da su kai sun san kai ne gaskiya ne to tunda sun san kai ne gaskiya ne jayayya da suke da ayoyin Allah shi kuma Allah yana da yakinin ayoyin shi gaskiya ne ashe kaga duk abin nasu ƙarya ne kenan nan suna jayayya ne ta ba can kuma faɗan ba da kai ma suke yi ba inda za ka gane ba da kai suke ba ko dubi kafin ka fara suna faɗa da kai kafin annabi ya fara wa'azi suna faɗa da shi ashe ba da shi suke ba ayoyin ne suke to Allah kuma shi kenan in naka sai naka mustahzi'in Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai malam yake cewa wala kana tawbihuhum mahu bi nahyihim an tarki alihatihim da kuma ya kasance zargin su gare shi da hana su da yake game da barin ainihin allolinsu wa na kana ya abu da aba'uhum min qabl da kuma abubuwan da suke ainihin iyayensu ke bautawa tun kafin nan ba ya zama zargin da za su yi mishi akan cewa ai wannan bautar da iyayen da suke kai ma ta yi da sai su zarge shi a haka sai ce fa fi yin alal i'rab anhu to gaba ɗayansu da suka taru suka kai da kai game da zargin annabi da cewa ai shi ma yayi dalilin ala annahum lam yajidu sabilan ilaihi dalili ne akan ba su da wata hanya ne da ba su kai zuwa ga wannan gari in laukana domin kuwa ba a ce annabi ya bautar ginki lanukila ba an ciro wa ma to an ba ko ba su yi shiru ba ba ba su yi shiru ba yanzu misali kamar mu da irin mu lokacin da aka gama gumurzu da kuma halawa zakar gumi da kun san halawa zakar gumi bai taɓa yin ɗariƙa ba idan shi ma bai taɓa yin ɗariƙa ba haka san su da kaɗai ba don haka shi ma ba a yi mai wannan gori to amma akwai wasu a gefe irin su tantanki irin su shi wannan su da alisa kwata da sauransu su kan bi sun yi to su an yi musu gori malawa zakar gori ba a yi musu gori ba mu na da bamu ba kun ga ba a nuna gori to amma aka sa sai a ce ogado mu muka ɗaura auren iyayenku kun fahimta da basira yake ni musulmi ne suka ɗaura iyayen da haka musulmi ne to ku ne in sai ba musulmi ne to ba ku don haka ku suwa musulmi ne suka ɗaura iyayen in ku musulmi ne to ku ne in ku ba su to ku ma'ana da a ce suna da masoka a mu kamar yadda suke da ita a kan su da ali da su yi don haka ba za ku taɓa jin sun ce mala bakar gani ai kai na bi kayi idan ka ma yayi a'a ba mala bakar gani tun tun mutumin jega ne alƙali ne a jega sai ya yi abin fahimci ce musu ya ka eh, transfer ya dawo gumi nan ya haife su sai da haka da a taɓa cewa oh dai kai na kayi idan ka ma yayi a'a kai kun fahimta jama'a sai dai shi da kanshi a ce bayan hude ne fatar da mutane ke yi kai kai akwai hayaniya a fagen da aya malam sai ce kama lam sukutu an mil kibla kamar yadda da aka sauya kibla ba su shiru ba wa kalu sai suka ce na wallahu an qiblatihim lati kanu alaiha mu ya raba su da alqiblar da da a kai? in sun ce wannan qiblar ba kyau wannan ce mai kyau to mu yasa ai su ma dai sun yi sun bi ta ɗin kama haka Allah an hukun yadda Allah ba da labari da gare shi da haka zama kowa ya yi kokari ya kiyaye sarirar shi da alaniyar shi yaya sirrin ka yake yaya wajen ka yake kai kokari ka kiyaye dan ya zama matsayinka ba zai samu hanya ba to sai ka ga Allah kiyaye ka daga sharrin shi ko kun fahimta jama'a sharrin da yake kulla maka sai da Allah ya kiyaye amma bari gaya muku wallahi jama'a duk yadda baka tunani maƙiyanka suna nan suna bin ka hutuwa hutuwa Allah ya kyauta Alfasli tsani fasli na biyu fiqh sira min al ila hijratil habasha darussan da za a ɗauka daga cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga aiko shi har zuwa hijira zuwa ƙasar habasha kun ga ya kasanta mana darasin a can tun daga haihuwar shi har zuwa lokacin da aka aiko shi mun ji ko da yanzu daga aikowar kuma zuwa hijirar farko hijirar farko da musulmi suka fara yi jama'a a duniya daga makka zuwa kasar afirka ita ce kasar habasha sannan sai ce tamhidun fi khalwatihi haka ne da kuma sharar fagen da ta faru a cikin halwa da ike yi ma'ana yana zuwa halwa ya keɓe ya ta'addudihi da kuma ibada da yake a cikin wannan kogo da aka fi sani da kogon jira sallallahu alaihi wa sallama qubailal bi'sa zabda aiko shi zabda aiko shi in ya rinka zuwa yana shiga wannan kogon yana kebewa yana ibada to wannan sharar fage ce game da ne game da aiko shi din to daga aiko shi din kuma zafi yayi zafi jama'a sai da aka sa wasu suka taho inda kake ji ake cewa jidda a yanzu to tun a wancan lokacin seaport ce tun a wancan lokacin zaɓar teku ce nan ne sahabbai suka taro su ja'afar ibn abi ɗalibi suka hau jirgin ruwa sai suka tsallaka tekun maliya shine kogin maliya red sea kenan sai suka tsallaka shi a tsaye mafi kaikaita domin asali da kasar saudi arabia inda take a yanzu da kasar habasha wannan na wannan tsallake ne wannan na wannan tsallake amma inda yadda misali ga tekun nan haka ga tekun nan ka ɗauka ga inda jirgin take nan nan kuma kaga ga inda habasha take somaliya tana nan sudan tana nan da haka ai kaga mutanen sudan tsallako ruwa kawai suke da sun tsallako shi kenan sun shigo jidda idan haka waɗannan sahabbai sai suka hau kuma yadda suka yi crosses sun haka a tsaye haka tafiya ta kasance duk da suka zo suka hau jirgi mun ta shi na aka tuka su aka kawo su kasar habasha suka gudun hijira saboda lokacin matsala ta faru kamar yadda zamu zo mu ji Khadija ko kudura ta rasu Abu Talibin ya rasu to sai aka tsananin sun yi yawa ita wannan saboda mai kuɗi ce na ta annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk ɗan iskan gari tana ɗan raba musu ɗan abinci to ba za su yi mijin da iskanci ba wannan kuma dattijo ne shine mai mulki to ba za a zo a wulaƙanta ɗan shi ba to sun da su a kusan lokaci guda na haka kai shi kenan sai aka fara wulaƙanta musulmi abin ya tsanani to shi ne malam ya ce zai tattauna mana zai karantar da mu abubuwa guda takwas a ƙarƙashin wannan darasi al-mabhasul awwal babi na farko zai yi bincike ne dangane da bad'ul wahayi yaushe wahayi ya fara sauka ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam المبحث الثاني باب نبي شيك وزي تتوناني جمد الرسالة ساقود يزيد النبي صلى الله عليه وسلم يا يا ساقون يزيد يا يزيد ساقون المبحث الثالث مسألة تأكو باب نأكو زي تتونا الدعوة السرية دعوة تاجي متاكيني matakin farko a sirrance to kun ga wannan na daga cikin abin da galibin matasa a yanzu da sani ba galibin matasa da san ana addu'a wata sirriya ba ku nannaɗe wasu kasusuwa da wasu pamphlets ku bikin appointment da wani sarki ko gwamna ku zo da tsakar dare ku gan shi a gidan karfe biyun dare ku fito ku dawo na saukanku na hotel da kuka sauka a garin ba shi ya sauke ku da ba wanda ya san kun ku zo ku tattauna da shi ku ba shi ku fito har yanzu akwai wannan da'awar to kawai sai matasa su ba bari mu zo mu sa lasu suka a kusa da gidan sarki mu zagi uban kowa mu ce mishi ɗagutu oho mun more dai mun isar da saƙo kuma kuma zuwa ya zafi shi kenan sai fa abuja ya kwance shi yana yi yawa yan iskan nan sun tashi aka ce in so bayi Allah ai amma adda'awatu sirriya za ku aika mishi da takarda ku gaishe shi ku girmama shi ku ce muna son mu zo wurin karen ko daɗi amma da mu zo mu wanda hatta da yanka ba duka muke so su ma san mun zo ba za mu zo mu zai ka mu akwai wani sako da muhimmanci za mu isar maka gare shi shi ke sai ku zo ku sauka tun amma ba za ku zo da sai karfe goma na dare ku zauna da shi zuwa sha ɗaya sha biyu kun gama tattaunawa da za ku yi sai ku ba shi ba wai kuma kuka haka ne kun tsai da hujja sai ku zo ku kafa lasifika ku ce to kun zo fa kun gama tsaye mishi da hujja na haka yanzu kuma za ku zo ku tona asiri a'a za ku yi ta yi a hankali ne yanzu annabi ne yake ثم إني دعوت لهم ثم إني دعوت لهم دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا لأن الدليل اللي أكل دعوة سرية تاتي دعوة جهارية يا ما كراسو ما بينا مسو ما يأسرن تبتكر أسرن تبتكر أسرن shi ne ka zo ka samu mutum daga kai sai shi one on one ku tattauna ina fatan mun gani sai sa akwai wani sarki ka ta fara dan boko ne jama'a gargajiya ce kawai da ya ga dawo wurin uban shi ba da zai karɓi sarauta da muke son mu ratsa shi ya muka yi sai kawai sai muka bikin appointment da shi a abuja kawai shi ke a abuja yana da cikakken yankin ya tafi shi ke don kawai zai fita yawon ya fita ka je aka haɗa a wani park aka je aka tattauna ba wani wanda daga shi sai direban shi ko da fadi na abu ka je aka zauna aka tattauna da shi shi ke nan ya su yana komawa kawai shi ke nan wannan barnar kawai ke kira yake kawai ya tsaye da wannan abin a dena shi nan wanda zai ce dama an zo suna suka jan wanda tun da suka zo suka fita bala'i ya zo garin nan sai ya ce ya dawo kun san ɗan boko ne eh na abin da yadda da ke daga tura ne shi ke <laughs> ina an gane saboda haka ya kamata ku gane gaba to adda'awatu sirriya to daga cikin da'awa sirriya fana daga cikin abin da na gaya muku din nan ɗaki Wadannan 'yan mata da samari da suke fitsara sai kun rinka zama da su ba duk wannan wa'azi da kuke sa kuna yi musu ko dan kuna da masallaci kusa da hostel ɗinsu ko kusa da makarantarsu ba ba a su ma da ku in kika je za su karatu ne su za ku makin mani ko su sa disco da kara ko kuma su fice su ba anguwar sun san karfe tara na dare ne kun tashi sai su dawo amma za ku yi bikin appointment mai yi talk ake ce ka je ka zauna da su ko ba zama za a yi kai kai musu sharaɗi ba a kai su zo za ka ɗan matan da za su zo yadda ta ga dama ce fa za ta ɗan shawo wannan ɗan jale haka ta da jeans ɗinsa su zo duk yadda za su zauna su zauna to kai abin da za ka gani ni ustazi mai imani in zauna da wannan mai jin Allah ya kiyaye ina alaikum an fusakun kawai ta kaina nake yi to aiki ne adda'awatu sirriya jama'a za mu je mu biya ya annabi sallallahu alaihi wa sallam aika da daddare shi ma yake zuwa a same su zauna da su ya tattauna da su kuma ba dole ne ya karba ba shi wanda ka je din ba dole ne a wannan ranar kuma abin nan wani sai daga baya wani ma za ka faɗa mai ya yarda ɗari bisa ɗari amma ba zai taɓa nuna maka ya yarda ba sai ran da ta kwace yadda za a ci mutuncin ka sai fito ya ce dan mu muna nan ɗin tun ne mutumin nan ke faɗin gaskiya a sai ka ga a ah, yanzu wannan in da na yarda kuma da ina zuwa bai ce ya yarda ba yanayi ne ina fata an gane mu'minu alu fir'auna yaya ya yi imani amma sai ran nan ya bayyana me aka ce yaktumu imanaku ya yi imanin amma yana ɓoyewa to ad-da'wa al-mabhath ar-rabi' al dawa bayyana da'awa yin ta a asarari kuma akwai sadda annabi sallallahu alaihi wasallam to yin ta a sarari din kuma fa ba wai wannan da zamu zo mu wa'azin kasa ko wa'azin mako ba yinta asarari a shi ma kuma zamu dubi yanayi yi. Yinta a sarari daga cikin matakai da zamu zo mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukar dama ta aikin hajji domin lokacin aikin hajji dokar jahiliyar ta ba da izinin kowa ya zo ya abin da ya yarda da shi don wata mahaɗa ce kowa lokacin an tsare mai jinin shi ba wanda zai kashe ka kuma a makari masu kalankuwa masu wasa da kura masu ɗan biri mai wasa da miciji mai maganin farin jini kowa zai kafa nashi to shi ma annabi sai yana bi yana yin nashi ko kun fahimta to haka al-jahr da'awa bayyana da'awa za mu zo mu ji matakanta al-mabhas al-khamis na bincike na biyar ko babi na biyar zai mana bincike dangane da موقف قريش من da'awa ba'adar jihar biha wani mataki ne ƙuraishawa suka ɗauka bayan da aka fara bayyana da'awa da ana yi a sirrance ba za su rasa makirci ba in sun sani ko amma yanzu sun ji an fara yi a bayyane to daga cikin makirce makircen za mu ji akwai sawa a rufe masallaci shi ne rufe masallacin abubakar ce ba yadda ba akwai hana mutane zuwa wurin sauraron akwai in ana wa'azin ku je kuna iskanci kuna ta ɗaga murya don ku hana natsuwa da saurari wannan mataki dai ƙuraisha suka ɗauka duk za ka ji insha Allah al-mabhath sadis babu na shida asalibul mushrikin fi muwajahatir rasul sallallahu alaihi wa sallam salam mushrikai wajen fuskantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadanne irin salo suka ɗauka yana wa'azi a a haushi da duka yana wa'azi ai yana sallah a zo a yarba mai kazanta yana tafiya a tofar da yayi ba shi za a tofa da yayi ba ba za a tofar da yayi ne ya zo wucewa a rinka harare shi ya kuta harare shi ne cikin ku da mai kambun baka ya faɗi yawa ce ai da ma shi nan ya fara suna haka fiddan nan haka duk za ka ta kallon shi a ta harare shi ko da mai kambun baka wanda ke ta kambun bakan ta kama annabi wato waɗanne irin matakai da salo suka ɗauka na fuskantar shi dan ka san duk wani makirci da za a yi maka ko ba wani sabon abu an yi wa annabi ko kuma an yi wa annaba ma yuqalu laka illa ma qad da lirrusul min qabl duk abin da aka fara maka dinnan an faɗa min wani da suka zo kafin kai al mabhasu sabi babu na bakwai da zai bincike dangane da darul arqam gidan arqam da ya kasance wurin da'awa ta farko a makka ne tarihin wannan gida al mabhasu samin gida a ainihin wato bincike babu na takwas bincike dangane da alhijratu ila alhabasha <clears throat> gudun hijira zuwa kasar habasha ainihin wato kasar ethiopia ko kuma kasar eritrea a yanzu gaba daya don wannan lokacin kasar habasha ta haɗo ainihin wato eritrea da kasar habasha da wani yanki mai yawa na somaliland a yanzu ina fata an gani tamhidin yake ba sharar fage في خلوته صلى الله عليه وآله وسلم وتعبده قبيل البئسة wannan sharar za a yi mana tarihi ne dangane da halwa da annabi yake zuwa ya zauna keɓance kanshi da ibada da yake yi yadda kusan a aiko shi din nan lamma dana bi'satir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tashara fil umam yayin da aiko da manzon Allah ya kusa sai ainihin labari ya yaɗu a cikin al'ummomi wannan labari yana yaɗuwa ne ta hanyoyi kamar haka ku ji jama'a hanyar farko ita ce hanyar malaman yahudu da nasara hanyar malaman yahudu da nasara kar ku manta muna magana jahiliya ne hanya ta biyu hanyar ɗan duba masu bugun ƙasa hanya ta uku hanyar aljanu waɗanda suke hatafi waɗannan hanyoyi dukkaninsu malamai sun kawo su a matsayin hanyoyin da suka taimaka wajen yaɗuwar labaran malaman Yahuda da nasara in suna jawabi suna cewa allah ya kusa aiko da annabin ƙarshen zamani kun ga an ji labari ta sannan yan tsirbi suna bugun ƙasa sai su ce akwai wani mutum yana nan zai bayyana zai fara wa'azi kaza kaza kaza kaza hadisin hirakal ya nuna mana haka lokacin da labarin ya zo sai hirakal ya iya duba ya je duba ya duba ya duba sai ga abin ya tabbata sai ya aika da takarda akwai wani shi ma ya iya tsibbo kai ma ka buga mana ƙasa mu na ka bugun zai daidai da namu to ya buga ƙasa to mai ka gani yace na ga labarin wani mutum ya kusa zuwa to sannan sai aljanu da suke a ainihin hatafi kana tafiya sai ka ji ana maganganu gare ka a daji da makamantansu in kana karanta sira ta ibnu ishaqa duk za ka ji aljanu sun rinka magana da wasu a daji sannan eh, me yake da suna eh, waƙoƙi na aljanu kana tafiya sai ka ji aljanu na rera waƙa da kuma irin yadda al'amura suka rinka faruwa na wajen dabbobi salamatu ibn al-aqwa kiwon awaki yake ya je kai wani kyarkeci ya biyo akuya da gudu ya ya ruda da gudu zai turmushe yana ci salamatu mutumin ƙauye ne je turmushe kyarkeci ya ture shi ya ɗauki akuyar shi ya tafi sai kyarkeci ya ja da baya ya ce yanzu nan na ɗauki akuyar guda ɗaya zan yi karin kunalle. shi ne ka hana ni in ci saboda Allah ma'ana yi mini mugunta shi ne sai shi ke bakai ne sai ce la dabba tana magana abin mamaki sai ce abin mamaki ya wuce ba Muhammadu can yana zaune a cikin garin Madina an saukar mishi da jawabi daga sama kai kana nan kana kiwon awaki kaga annan ta ina ji labari kaga ta dabba to labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo to sai ya yadu shine aka ce in intasaratul umam cikin al'ummomi wallahu alam wannan yana daga sirrin yaduwar musulunci da dukkan al'ummomi don tun da labarin ya kai ko ina to tsakanin masu ƙaryatawa su yi shiru da masu ƙaryatawa su yi bincike garin haka ne shi al'amari ku tuna bokan nan da ji labarin cewa ga wani saurayi a cikin maka ya hauka yana zagin alloli sai shi ko a guje ya zo mu shi zai bada maganin hauka garin haka shi ma musulunta kaga labari ya yaɗu ko kun fahimta jama'a cewa annallaha subhanahu wa ta'ala sayab'athu nabiyyan Allah mai tsarki da ɗaukaka zai aiko annabi fi hada zamani a wannan zamani wa anna zuhurahu qad qaruba kuma bayyanar annabin ta kusa fakanatil umma allati laha kitabun dan haka aka samu al'ummar da take da littafi ta arifu zalika min kitabiha suna sanin haka daga cikin littafin su wallati laysa laha kitabun waɗanda kuma ba su da littafi kamar sauran mushrikai na makka da makamantansu tara fil ayatil munzira suna ganin haka a cikin ayoyi da ke gargaɗa su ma tastadillu bihi ala qurbi hadha al suna ganin ayoyin da ke gargaɗinsu waɗanda ke nuna musu cewa kusancin wannan aikewa taho bokayen su lokacin in suka yi duban suka yi duban har sai su faɗa musu na ganin sai a kasa fahimtar magana don ba a taɓa ganin annabi cikin su ce wani mutum ne zai zo amma mutumin yana nuna ya zo zai faɗa da waɗannan abubuwa da ake bautawa kuma zai yi nasara daga ƙarshe sai su ce ƙarya ne gina kan namu wallata wal izza in yazo sai mun yi faɗa ne sai shi bokan yayi dariya don shi yayi imani da bokancin kuma bokancin ya nuna mai wannan mutumin in ya zo zai yi nasara don haka wannan mahaukacin banza ne kawai duk da aƙidar ta ɗaya ina ba banza ne قال ابن إسحاق محمد ابن إسحاق صاحب السيرة يتي وكانت الأحبار من اليهود ما لم يدق cikin Yahudawa war ruhban da bayi masu ibada minan nasara waɗanda su zaman ibada suke wal kuhanu min arab da bokaye da yan duba da yan tsibbu daga cikin larabawa tatta haddafu da amri rasulullah sallallahu alaihi wasallam dukkan su sun bada labarin al'amarin manzon Allah qabla nab'athihi tun kafin a aiko da shi lamma taqaraba zamanihi yayin da lokacin shi ya kusa amma al ahbaru min yahud su dai malamai daga cikin yahudawa والرغبان من النصارى da waɗanda suke malamai ne masu ibada cikin kiristoci sannan na wajadu fi kutubihim suna bada labarin ne saboda haka suka samu a littafansu min sifatihi na siffar shi wa sifati zamanihi da siffar zamani. shi wa ma kana min ahadi anbiya'ihim ilayhim fihi da kuma alƙawuran da annabawansu suka yi musu cewa in ya zo fa za ku imani da shi za ku taimake shi la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu misali wa amma al-kuhanu min al-arab su kuwa bokayen larabawa fa atathum bihi shayatin min al-jinn kun gani ko shedanu daga cikin aljanu su suke kawo musu waɗannan labarai shi ma tastariqu min sami daga cikin labaran da su waɗannan shedanu suke samowa daga sama kun san shedanun suna hawa ne wannan ya hau kan wannan wato shi yasa bahaushe ya ga yaro hatsabibi sai ce kai dai shaidani ne ko kun fahimta shedanin sai wannan ya hau wannan wannan na ya hau wannan sai wannan ya hau wannan sai wannan ya hau wannan sai na kololuwarsu sai ya je sai yana jin hirar da mala'iku suke yi to sai a jeho shi sai wannan abu sai ya watse to abin da ya jeho ya jehowa ne ya jehowa ne shi ko ya na kasa ko na kusa da shi labarin da wannan ya to da shi sai zai faɗa wa bokaye su bokaye su kuma sai su duba sai su ce ta gaya musu ko kuma a ji boka yana wasu harjaji waɗanda ke nuna to akwai magana fa ina fatan an gane wa kana kahilu dan haka sai ka samu boka yal kahina da bokanya ta mace kenan la yazalu yaqa'u minhu ma dhikru ba'd umurihi ba sa gushewa kullum suna faɗin wasu daga cikin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko dan duba namiji ko yar duba mace sai kaga ko wani abu ka je wurin su na neman wata a akan wani abu sun da sai sun haɗa maka da wannan labari a ce ai wannan abin ba za ka same shi ba sai daidai zamanin da wani mutum ya zo yana bayyana wasu maganganu kaza kaza ka ce wannan mutum su ba shi ne kasa ta bayyana wani mutum yana nan zuwa to a zamanin zuwa mutumin ne za ka samu wannan abu ko kun fahimta jama'a sai ke cewa la tulqil arab li zalika fihi balan to amma larabawa sai ba su ba da hankalinsu da wannan abin ba ana ta gaya musu abin amma ba su ba da hankali gare shi ba hatta ba'athahu Allah ta'ala har sai da Allah ya aiko shi me magana take nufi bokayen su sukan gaya musu daga cikin hassifofi da alamomin annabi kun ga ashe ba sai su fara duba wane ne yake da waɗannan alamomin amma da yake ba su ba da hankalin su ba su da aka aiko shi tukuna wa waqa'at tilkal umuri allati kanu yadhkurunaha fa'arafuha waɗannan al’amuran da bokaye da ‘yan tsibbi ke gaya musu duk sai suka abku sai laraba su gano to wannan shi ne abin da ɗan tsibbin nan kaza ya faɗi bokan nan kaza ya faɗi kaza ban duban nan kaza ga abin da ya faɗi. Saminan umurin da ta haddasa bi hal yahudi wa nasara ikhbaran an rasul sallallahu alaihi wa sallama wa anna yahudiyyan min jiran bani abd al ashhal fi al madina haddathahum an al ba'th an al ba'th wal hisab wal janna wal fastankaru zalika daga cikin al'amuran da yahudawa da kiristoci suka ba da labari game da manzon Allah suka ce anna yahudiyyan min jirani bani abdul ashhal fil madina wani da yahude daga cikin yahudawan da ke zaune cikin makwabtan bani abdul ashhal wato da yahude ne yana da larabawa makwabta a madina haddasa to shi da ya ba da labari da makwabtan shi larabawa kun fahimta jama'a shi larabawa su ne a banu abdul ashhal shi da yahudan makwabci ne to kun ga shi yana daga cikin labaran da ya ba su ya ba su labari anil ba'as game da cewa za a aiko wani annabi wal hisab ya gaya musu maganar hisabi wal mizan akwai mizani na awon ayyukan jama'a wal janna wan nar akwai wuta akwai aljanna na eh, eh, amin ba'ad eh haka tashin kiyama duk ya gaya musu haka fastankaru zalika sai suka yi musu haka su larabawan ke ya talabu bi ayati zalika sai suka ce ya nuna musu alaman haka ne zai goyi bayan shi faƙala sai ce nabiyin annabi ne za a samu mabu'ufin min na hau hadihil annabi yana nan wanda za a aiko shi ta wajen waɗannan garuruka wa ashara biyadihi ila makka sai ya nuna wajen makka wal yaman da yaman domin makka ku kiyaye da yaman na nahiya ɗaya suke daga madina saboda ita daga makka jama'a ga makka nan to ga yaman nan to sun ce ga madina nan to lokacin da ya nuni haka nunin da ya nuna wajen makka ya haɗa hadda yaman ke to annabin da zai zo sai ya nuna yake ta nan na fata an gane kashi ne yake wannan hadisi ne sahihi wanda al-imam al-hakim ya ruwaito shi a bisa sharadin al-imam muslim wa qissatu ibn bayhan wa qissatu ibn hayban alladhi qadima min ash-sham ila al-madina قبيل البئفة بسنين وقال لليهود في المدينة akwai wani mutum kuma mai suna ibn haiban shi ibn haiban din nan mutumin ƙasar sham ne ya zo daga sham ya zo madina kusan aiko da annabi da yan shekaru kaɗan ya gaya wa yahudawan madina ya ce inna sababa qudumihi sababin zuwan nan nashi to tuwaqqi'u khuruj nabiyyin ko fayatba'uhu yada al yahudi ila tibaihi yace abin da yasa ya baro garin shi ya taho madina ce saboda annabi ya ce muna tsammani shine tawaqqi'u an gano an inna sababa qudumihi tawaqqi'u khuruj nabiyyin sauraron ana tsammanin zuwan wani annabi ne fa yatba'uhu sai shi wannan mutum ya bi shi wada al yahudu ila ittiba'ihi kuma ya kira yahuda cewa su ma su su bi shi ma'ana shi da yahudu ne daga ƙasar sham ya zo madina sai yake musu abin da ya sa na zo zan zauna ne in jira wani annabi zai zo to in ya zo zan bi shi kuma kuma mu haɗu mu bi shi kun ga wannan ma duk labari ne da aka samu daga gare shi wa qissatu salman al-faris sai kuma labarin salman al-farisi allazi ja'a min bilad faris wanda ya zo daga kasar farisawa yabhasu an ad-din wanda shi bincike yake game da addini hatta dallahu al-akhbar ala makan ala makan bi'sati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam har sai da malaman yahudawa suka nuna mishi wurin da aka aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa qurba zamanihi ko da kuma kusancin zamanin shi ya kamata wannan mu samu wata rana a cikin lokutan nan jama'a in Allah ya sa a cikin irin waɗannan ranakun sira da zo mu karanta ainihin hadisin Salmani shi Salmani ne da kanshi ya ba da tarihin shi da Abdullahi dan Abbasi ko da Abdullahi dan Abbasin almajirin shi to shi kuma dattijo shi ne zauna ya ji mishi yake labari na ni saurayi ne kaza kaza asali shi ne rima ne ma'ana baban shi babban sarki ne kuma baban shi malami ne cikin malaman bautar wuta majisawa to ana nan ran nan yake sun yi ya wuce wasu kiristoci sun sanya kyandira a coci amma suna sujuda ne ga Allah yace to sai ce shi Salman kenan yace addinin waɗannan ya fi namu kyau mu wutar muke bautawa su kuma wutar ce take haskaka musu su bautawa ubangiji to don haka sai ya fara karkatuwa gare su ya tsaya a yi ibada da shi in an aike shi ya makara to nan dai ka san galibi 'ya'yan sarakuna da manyan gidaje ba sa shakka zuwa iyayensu magana sai ce shi fa ya ga addinin da ya fi nasa alheri uban yake kamar ya yake gashi gashi sai aka kama shi aka ɗaure shi za aka ɗaure shi ne sai ya aika da saƙo a gaya musu cewa duk da za a samu wasu mutane da za su tafi ƙasar sham inda asalin addinin ya taso ya aiko a gaya mai zai tsinka wannan igiya da daddare sai ji su kun ji rabuwar shi da uban shi kenan har abada salmanin al-farisi kenan to shi kenan ya taho sai suka taho da shi da suka zo da shi shi iyakar da inda za su je to daga nan sai suka ce bari a haɗa shi da fatake waɗanda za su ƙarasa har su haɗa shi da malamai to kafin nan ne shi kuma fataken nan kai shi kenan sai suka jiye sai suka sai da shi a matsayin bawa ya faɗa hannun wannan rangon fada ya faɗa hannun wannan har dai Allah ya taimake shi ya iso madina daidai lokacin da annabi ya iso to amma ya iso yana bawa don haka yana sama yana saro da jini mai gidan shi na tarawa a ƙasa sai ga ɗan uwar mai gidan ta zo suna hira tana ba labari kai ka biyo wani mutumi daga makka ya zo ya ce yana magana da sana Allah ya aike shi kai ka taɓa jin wannan magana sai salmani ya faɗo yake ina labari kai ko ba ta masa aiki kai ba ina ruwanka da wani annabi ya yake magana ta ba a san shi dama abin da ya fito nema ba ke to haka dai daga ƙarshe har Allah yake nufe shi ya je kai annabi sadaka ga annabi ya karɓa ya miƙa da shi. ci kai ke ta ga annabi ya ce shi annabi ya fahimci dai yana jaraba shi ne shi ne nuna mai wannan hatimi na annabta da ƙarshe dai musulunta to dai musulunta sai suka fara annabtar da shi ta fara wahalar da shi wata ran annabi ya wuce yana cikin matuƙar azaba sai annabi ya ce yau dai salmanu a ɗa zai kwana a fara taimako sai abubakar musulmi ɗauke a a bari kai shi zai biya nawa ne kalmanin farisi kenan kuma ka ji abubakar ke ina fata an gane to waɗannan mutane jama'a muna buƙatar mu karanta tarihin su don mu san sun ba da annabsu ne wan nafisa sun ba da rayuwarsu ne da duk abin da ya fi komai tsada don kare addinin ne yanzu mun zama samu addinin a cikin air condition system hadisan ma wannan labarin nasu za mu karanta ne a cikin an an rubuta an wasalke maka shi an yi takrijin hadisin ko ne to ya kamata dai lallai a samu lokaci insha Allah ta'ala saboda Salman Farisi akwai ayoyi da a cikin al'amarin shi to na'am na'am eh inna sababa qudumi shi yawa qudumin shi wannan haiban dalilin zuwan shi madina yake baya wa yahudawa ya karanta ne cewa annabi zai zo nan madina to shi ne shi ya riga annabin na zuwa yanzu ya saurari fitowar annabin don ya bi shi kuma da ya zo wurin ɗan uwan shi yahuda ya yake kuma ku haɗu mu bi shi na'am yace wa qubayla na nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na sana dabba kasance annabi zai kai shekara arba'in hujjida da ilaihin khalwa sai aka sanya mishi son keɓewa ya kusa shi ta shekara arba'in sai yana sha'awar ya rinka keɓewa wa zalika limasin sun khalwa min faka'in nufus abin da ya sa ku haka saboda ita keɓewa tana wanke wa mutum zuciya baka zauna ka bi duk wata kwaramniya ba wa hudu'il ba'al da kuma natsuwar tunani wa tafakkur fi malakutillah da kuma tsayawa a yi tunani game da sarautun Allah wa azimi khalqihi da kuma girman halittu na Allah madaukakin sarki wa jalilu qudratihi da kuma girman ikon Allah ma'ana in ka keɓe gefe guda zai sa ka rinka tunani sosai kwarai da gaske ko a yanzu ba wai na da nufin halwa don babu halwa a musulunci kuma yanzu ka tafi ka je ka zauna kai na a wani kogo don waɗannan ibadoji annabi ya yi su ne kafin zuwa musulunci na haka ba ibadoji ne da wani ba amma kai da za ka ɗauki mizha shakatawa ka tafi bayan gari da la'asar ka tafi can wajen dutsen kusai na nan ko ka tafi can wani wuri da babu kwaramniyar titi ba komai da duka sami wuri mai ni'ima ka shimfiɗa da dina ka ka zauna ka sami ɗan wata jefa wata ɗan takarda ka kafin awa ɗin sai ka ji tunanuka masu kyau suna ta zuwa maka ana ta rubutawa wanda kana nan cikin gari wannan ya to a guje ya yi hon ya rikita anguwar gaba ɗaya can ana cikin haka sai ka wani yana gyaran tsauran shi a makwabta gyara gyara sai ka wani yaro ya tsandare da kuka wani ya ce Allah ya isa sai sai ka je ta tashi ta tumaturu da ta sa tsoro ya ce kai ba ka zo to duk wannan kwaranniya ba za ta baka kasance ba ba za ta baka kasance ba ina fata an gani ba za ta baka kasance ba to don haka halwa din suna da ta sa ka natsu don haka fakana yakhlu bi bari'ira amma shi yana zuwa kogon kira yana ainihin keɓewa fi ramadana min kulli ani a cikin watan ramadan na kowace shekara amma fa a lokacin ba azumi ake ba amma da watan azumin ne yake yin wannan abin ka ji musabafar da ta kai aka saukar da ikra din ta zama a cikin ramadan kai kun fahimta da na ba shi nan malamin ce wannan ainihin wato ibnu hisham shi ya rawaito wannan a cikin sirar shi to anan ne za mu kwana jama'a saboda yadda lokaci ya tsire insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah